الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى تاجي تبتي الله الصلاة نفسي شجاني شوي تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو شبيني 2017 kalenda miladiya ya wagan ce karatu ne ta fi aqidatu salafu salih ya shehu lallah mutum muhaddis muhammadu tayyib ibn ishaq al ansari al madani sai ce gafara bayan iji karatu ne ta fi al usul talasa wanda ne da ta fi al qawaid al arba'a zuwa kani jin karatun littafin shirin salat gangan bin ra'iya ya limam sa'ad ibn ali azinjani rahimahullah ta'ala na ya zai ji littafin aqidatu salaf salih bezo kani lokacin wuce man na ka littafin nana ga shef Muhammadu tayyib ibn haq ansari al-madani mai ga yi a tumbukuti ke tumbukutu wanda shi mai tumbukutu nan tumbukutu ko malibu don yau ji gane ko ajiyar manji su ba tsarawai wala ji ganewa so man na ne ga muhammadu sai da yin sakala ansari na ya shi wuce gabu tumbukutu daga kin bukutu ọ̀gá jí takàdá ní geography lè sèrè jí gẹ́gẹ́ civilization jí wà lójú wà lóyún wà lé wọ́n mẹ́jọ méjì mẹ́jọ mẹ́yìn fi yìí wúchì ọ̀dà yíyà so wà lé gan muhammadu tẹ́bi ń sáré mọ́ asali da kabila ń hazara da ci yìí láwùjọ kí o wúchì a can mai ne yan family wúchì fa har dai da zamani wuce so france ci a cibiyar colonize yan mali da sauransu muhammadu ta yi ibn sasil ansar kafin yi yi around 18 to 22 years ne uca jini uca jinjiro da sashen zabu jama'a ya ji gani a cida da madina ji gani ako daga madina na uci da maka da ji ke ya ni da ni maka sai je ba da da maka sai je ni ya sai sai ba lo sai doku da alqur'ani da sai doku da ji ci da wayi ni min doci da da man doci ji da maka mu ce da je bun shi madina ta ku je ba ji madina dan ci sai ga uka su dan masjidi nabawi ya annabi sallallahu alaihi wa sallam zamani sai bilona a ci yu da je no man shi sabo na nabawi kafu na gado jamun sai mai mazid na bawo nan a ce dai makanta ne mun fe da uka suna ci da jamun sai mai shi makanta wucin to ji gane ko to Muhammad sai bi ne sa kala ansari nan ga litafi usulu salasa ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mun je da kun sha ansa mun je da kiyo kun sha ansa so kun sha ansa zai yi ga usulu dini islamiyya wajen yana yana gana waga usulu salata ji wangi waga ya ci usulu din islami da ya rike da wakilka ko shi an saka jiwo almost yana shi ma ya wodi ne usulu salata ga ji kiyo kaci so wa ne gan usulu ni a lalita ta jada ko shi an sami ni usulu ne ni usulu buka fi na litafi alafi da tilwasi ta abdulaziz salman yóò ṣẹ̀dá kó ṣàǹsà ansa yóò di kí o ẹbú yóò wọ ya báyìí ya o yàjú mẹ́kántá sẹ́ni náà lítàásì náà àtẹ̀dẹ̀mùríyà alhamis lítàásì àtẹ̀dẹ̀mùríyà ẹgbẹ̀ ya wọ́n di ṣẹ́rẹ́ yìí wọ́n di ṣẹ́rẹ́ yìí zọ́nà tẹ́ ó ṣẹ̀dá egu fún ẹyí makanta man kirikiri ń jin ojú ìlú tí ó ṣe òun ṣe kàfin àánú wọn àwọn ọdún wọn lákàtú simplify that simplest level ewu ojú gánewa kó ojú gánewa kó so muhammad hussein ibn sakul ansari almadani ìṣẹ́bẹ̀ jìnnà ara ní kẹ́ni ń dán madina wọ́n yóò máa ṣìgágo ọmọdé àgbẹ̀mí ṣe jíjí da hamadu da ansari shi da mamaki da katani بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن يعتقد أن الله إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه لا يستحق شيئا من أنواع العبادة غيره وأن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغيره فهو مشرك كافر والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال كأركان الإسلام الخمسة والدعاء والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة وأنه سبحانه موصوف ومسمى بجميع ما وصف به نفسه وسماه به وما وصفه وسماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الأولياء وصفا حقيقيا لا مجازا ومن استواه على عرشه أي علوه عليه بذاته بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى بجاوه ga aqidatu salaf salih aqida salaf salih ke ya aqida hmm. ene ya aqida na bankurota ene za ta bankuroni ene va' imani jin gangani da ya fakui umade kele sai de shi ci ubuwa nan umade shakka ya ci ubuwa nan sai ya salafu ina ne ya zai buru shi wajen allah masalan ko ko ya lafi salafa masalan lil'akirin ya lafi misali yan da ya zai buru shi ya za a kirki wale babu na banin ga wale kun ji aqida da shi wagan wudu bi aqida a salafu salihu zuciya ya as-salafu salihu jo anai be sahabu ji be ta tabi'u ne ji be ta ta ji ne ji khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum zai ji alakai daga ne kan yau kan ga ju le jam jami'a kan ga ju le da jami'a wa mai shakikin rasu da zanagagin bai fice min ba da mata bayyana laul huda ba na ba wasu layu na wayar sabi gaira sabilin muminin kuma da mutu ya kuma na jiyan kwanan mumini shanen mu wanda yi mata wala yi buya bayan wani tune wa nuslihi jahannama yi maga zaman da da yanayi jahannama wa sa'ad masira ko mun gane annabi sallallahu subhanahu wa ta'ala ga wata bi sabila man ana bailayya an mutu ya kuma zai ba sai cinan sai shiga wa kunu ma'as sadiqin ya ga shi ya fa magani ya zayan gaskiya shi za gaskiya wani shiga yi a salafu salihu da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga takassari ku ummati aluman da ga ila salatin wa sabina shirka da sarun da tare kullu hati na fatu shi no ila waya sai nike ce a ki nike ce wajen annabi ga ma'ana alai yoma wa ashabi yanin da salihu shi ta ciwo shine nan gole ya kwana salafu salihu shi ga dana alaika bi asari man salaf

eyugan asunna ameyugan atawhid ameyugan ashari'a ko jira ni haku littafin dono ratun a ce ga shari'a nan littafin a tiyo ta shari'a ya al'imamu al'ajirina abubakar al'ajiri ko al'ibana an shari'atul firqatin najiya sai ce kibo da tilin ya akida litafi na tun a ce ga kitabu tauhidi na litafi kira sai kitabu tauhidi ne ibn kuzaima ko kitabu tauhidi ne ibn manda ko kitabu tauhidi ne muhammad ibn abdul wahab ko kitabu tauhidi ne muhammad ya ya salih fawzan al fawzan litafi do na ogali ga as-sunnah galibi littafin ya fi da shi a sunna ya alfallal ko a sunna ya ibn abi asim ko a sunna ya abdullah abin amr ibn hanbal ko a sunna ya ibn shahid ko a sunna ya amur ibn hanbal yau sun mana su da sun mai budo nan ko a sunna ya abul qasim sabari lalika ne ga sharu sulitika da ahlus sunnati wal jama'a nan ko sharu sunna ya al-imamu al a littafi ne ba ta littafi yin aƙida shi ne aƙida ya da sunnati wal jama'a goma wanda ya kiwo ilimi aƙida mai ce yi na al'imani ta al'imani ibn manda nan ta al'imani abu bai da alƙasim ibn sallam nan da sauransu a don ilimi aƙida ga jikiyo ga don wani bai ta Ngole ya a salafu salihu na jima'un ga ya kun alusunnati wal jama'a shi ga mai ya kun alfirkatun na jiyo na ni daga lata la yadruhu man khalafahum wa la man khazalahum yo yo lenna aqidatu salafu salihu ga ita tin nan ko ga ya abu usmani sabuni wuri ya ko wuri ali sabuni na kaso futi tafasiri ne ya gare ali sabuni na kaso futi tafasiri na majiga a kira shara fi amma abu usmani sabuni na ka gida salafa sabu da hadisi na min man koyo sunna ibu na yabo ne kaga wace yi ne ya wa biye ki zani wace mun ne sabuni ni sabu ya nan waya ko ya ganiyo bayan abu adi abu hayani tauhidi mu mutazila amadi abu hayani nahawi mu sunna yo ga bismillahir rahmanir rahim ya tabe su da su ce tsura mai ciyo wa ba'du zumana na ni akika mi a ta kidini ya ki da annallaha ilahun wa idun tiri allah ya ci nike ciyo la ilaha illa huwa ade zai dubu, buta da gaske na sa Allah wuce farudun uye tu ni ce? dai kete samadun alita je bukata la wunde bukata la bazan don doa lam yalid umaja wa lam yulad zan do mawa wa lam yakul lahu kufuwan ahad eh madambu na ga mu pagani biyu kwa ga san ta tin duina wa annahu la yastahiqu shay'an min anwar ibadati ghayru wa annahu kuma atika la ya sahiku shay'an zandon doji ta yanyan doci ba nuwa ga batuna min da libadati min yiri yiri je da gairu wunga da su kuma ci bana wa an na man sarrafa shay'an min da libadati kuma a ci kaga na ga yan doci min yiri yiri je da fan li gairi yi ya lanar na ji sakwa nan fawuwa huwa mushrikun kafirun ga na ne kafirina ba da tawafin shiruti wanti fa'il mawani rawal ibadatu ibada jiya rai ismun sunna jami'un na koyi kaladan da kulli ma yuhibbu Allah wa yarda wa yan do na sokoi wa mai daji da yina min al aqwali min gajo wala amali bi tuji farkanul islami al kal arkanin islami al ya rukuni gutsun musulunci na wa du'ai ya duwana war raja'i ke gubanin walhaufi ke da suna wa kuli ke yaƙe su yi na warra gabati ke yanzu babu da ba su kuna warra abati da yanzu wadwe walisti isti'anati da yanzu wa taimakon walisti istighathati da yanzu wa wanzu wa zabhi da yanzu zuye wa na gani bi emice wa gari zalika min anuwa ibaraki da yiri yiri mai majin na jami'in yiri yiri ba da wani wa annahu subhanahu kuma hakika sai ci na lita nan mausufun e juye ga sifa ko wa musamman ceci mai ga sunne bi jami'i ma wa safa bi da yandoro na sai ci mini biyu nan wasan ma bi da yandoro na ceci a haji sunna a ta tunan ma wa safa wasan ma bi sallallahu alaihi Dendo na nabi sa sallam gaji in ci mai su ne tsoyici min al asma il husna min ya suna wangi wangi jona wasu fati da uliya da sifa na ja Allah tune wasfan hakikiyan sifa ya bayan hakika wala majazan ji majaza wa minu mini sifa ya tsoyici wa man ittiwa uhu ala ce tsoyici Allah tu tsoyici Allah tu ta cin al'ada shugo ai uluwa alai tsoyici Allah tu ta cin al'ada shugo bi zaki bi zaki bila kai jimna kai yi na wala tashbi ko o ma la su fance shi bayan zayin doro wala tamthil wala o ma lu ta tafi bayan zayin doro na wala ta'til o ma yantifatin sai ciya kama kala ta'ala kamar sai latuna ga ar-rahmanu alal arshi tawa turamani wa Allah tuta tiyan al-arshi ngawa ba'du zumanana fa'in ya taki da annallaha annallaha ilaha wahidin la ilaha illa huwa fardun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad zamina akida mu Allahu mitete Allahu majazan doro mamawa amade na ga san katin da su ci na kullu huwa Allahu ahad ga Allahu mitete wa Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad jibuta sai ci bu ilahu ilahun wahid zane a jibuta ne nikeke a tunagu uzo hakun layi alal ibadi hakin yasa kuna ta ce wuce jonan an ya abuduhu wa la yushriku bi shay'a a a jibuta sai ta magalan durufa sai ci baci ma e gane yahudi ga ga yi wiji so ko ne ga wucin jidediya e yuro e ne na fara shi gan a shiga annabi isa wiji sai ci na wucin jidediya e yuro ganin da kafirci ganin mushriki ga cikin mala'ika jirgin zagi shi ya ne ga a jiki ma nan ga asu loma ya wani sai su lan yalid walan yulad walan yakun lahu kufuwan ahad ko ji gane ko zando ne ga so ko jirgin ga shi ga da ko mun gane wa annahu la a kushani an wa ibadati ghayruhu ba iri iri je ibada ma da na la ibada mu ci cancanta da yana sai su ko mun wa budu ya ji muta ka ko wa iya ya fa budu ga ya ji muta wa iya ya farhabun ga ya wudu wala khafu wa khafuni e ga sunama e sunani ko sayyidina abbakar ko kan biyo ga man kana abudu muhammadan fayin na muhammada ka ji mata ka ni gai jibu ta nan mun nan mun da ajin hanje yayin mun ka ne abu da dan mun gai jibu ta ka kuna fayin da la hayyun bis samai la yamut allah ya rayu da samma wa ji ajira e bogo jibu ta so ko wa man wa anna man sarafa shay'an min anwali ba'da bi ghairi fa huwa mushrikun kafir an ga allah yanda ti mini ba da wata ajin ya zan da ne ji ce ta ga hunjun ga ga mushriku magaje kafir ebe na ibada sakon mujin wuyan ebe go e ta yi gidiya a mai jiya ya ta la ta dudu shamsi wala lil qamar e ga jin yi gidima da ma jin sai da ya samu wa dudu lillahi allazi khalaqa wa in kuntum iyahu ta'budu e jin ya ta wani ga jubu ta ki ta ce mu a fara mani ta ilahu awa zai ne nu ne ga shi فسيجبوا تعكبر ما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد لان تقول تبت يهود النصارى تعكبر يا نبي اجلا مسلاتي gashi wa fe jibuta annabawa jima wala amruk ma ta take bil malaikata wan nabiyina arbaba a je foroge la malaika da annabawa jima la sai ci ban ya Allah ya aya amrukum bil ba da antum muslimun ne ta nabi Isa ma sai ta ga nabi Isa ga an ta kulta dunillah yajibu ta malaika mun so shaji malaika diga aula ya ku kanu ya gudu guduna kanu subhanaka anta waliyuna min duni a ga ga waliyi ban da an ce bal kanu ya gudu guduna jin aktarukum bihim mu'minun dokunan wajibu ta jinadin ma mai ma jin gani be jeni a gani ba ibada na ko diga dole wala imanu diga za an ci gaji sama gaji tani no ẹni wọn jí lófin náà ji a misali ìbádẹ́ sálà azùn zaka hajj àdúrà dọ̀sùn wa raja ragabatu aljinabatu alkhudu fata ibada ne ji jiya so ko buyi ga Allah da ya zanu ci ne ne wa jinu fina nga dono ta ngawa ibadatu ibada iya sumun jami'u li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda wa na ko kala da ndo na so ko wa mai da jin da yi min alakwali wala amali min yana gajo biye tujina ya san kiki so ko jin da da yi Kur'anu ba da mini ugo tasbi ji da mini ugo tahmid ji da mini ugo tahlil ji da mini ugo azkar ji da mini ugo takbiru ji da mini ugo al'amru bil ma'rufi da mini ugo anna yani munkari da mini ugo Yau ne ga shi na fatan sa ko mai da ji mai yin tashi ba da ma nono. wal a wala da ya tuji sallah e tuyo zaka e tuyo haji e tuyo tawafi e tuyo ruku e tunyo sujada ya tuyo ko ba ta yi tun da ibrahim jiya ko bogi o ma ne ga alamalu ada alamalu kalbiya ya tujiye mu ta alhaufu arraja'u arragabatu arrabatu aljinabatu ko arriba alhubbu no le fiye gbaji na bayan na waga tazu waga so ko bogi na umarje muhimmanci zarar ya ce ruga ba kari ta fi a tufatul iraqiya fil amalin kalbiya amma da ma zai ya fiye gintara kuranu ba azkaru ji foro ji betu gure kwa kan yatin da sauran su zai tasbih da talib da tanidi amma da amalu jawari ya fiye kijo ya gabba shi ba ta ma ga shi mini yayi ba da kara kane islamil khamsa da rukuni gutsu ya musulunci na tauhidi sallah azun zaka haji dole arkane arkane musulunci ya zauna ne mafi ya suna ga fi ne ba da duniya da islam ala kamsin shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa la sallaji wa na zakawaya wa lwaji ko mafi mafiya zuwa ramadan wa du'a ya du'a bai wa kala du'uni a sajib lafi ce ke ga ba mi addu'a ya gwaduwe innal ladina yastakbiruna an ibadati sai da kudu na jihar nama dakirin zai je gbatika ce dubu ta sai a ga amija da yanayin jihar nama magaji kiyo magaba za ta alta fas'alilla waga bayan ba bai sokun ne za ta anta fasta in billa waga wa taimako wa taimako ne ne ce ci ebogo ba duwa bai sokun arziki wewo ba bai sokun inu wewo ba bai sokun egi wewo ba bai lafiya wewo ba da sakwai wanzu wewo ba da sakwai ko admission wewo gaba sakwai ta man mm. ta bugu na ogai wani bayan gangani da sai ci ya yi da san ba mu mm. ya ba sun kya ba sako ba a shiga zane jin hati na ajiyar rabo ba sako ba ma lawan fila ki laki min halak na na ji ajiyar rabo ita sako ba zan je ji tubu gangan da siri na azu musulunci ya ta Allah mu da minu mai zuru mu yan fawu e da wai ni ne na lagu sa ma la amfani da anan galo ba da nya gama ani daga man ataka hinan aw arrafan fa saddaka wa ma yaqul ana lo bayan da ne ji san ba ko ji boci ko da ne ji lagina mutu ya gaskiya da yanu gane na fakad kafara bi ma unzila ala muhammad ji ka su kiyan da yana cin da ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na. ko fale gan akan cibe jan amma cibe jun gaji shirka mun mm. laba kabiru kama lai mai kun shirkan laifin da cibe ji ba laifin da toruku ya ji ba karo da jiki ana nan kun ji shirka na warraja ya zuba ban loba su ku ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ga nage ba ku loba ko non lobi girki wal khawfu da dan sun wala ta kafu ya ga su dama wa kafu ne su dame wa alika ga al khawfu ne wai guda ne ga wani khawfu ne yi ba da mu ya al khawfu tabiya al khawfu tabiya ne waje waye waji ci wasu nan waje bindiga ya waji ci wasu da waje soje wa waji ci wasu nan waje gaba ya waji ci waji ci a kilo ci bi ci ga wasu da Rai! muhammadu la ilaha illa shi waje tawida ta abiti ne le gaba ya nan ngole ko ne kiyo na al khawf tabi fa wajisa fi nafsi sifatan musa wa tawakkul gan da yanzu duk yake soko ko buje ya ga Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin sai shi ya ga da ke gafe mu'mini jina hasbi Allah wa ni'mal wakil qala ibrahim inna wulqiya fi nar hasbunallahu ni'mal wakil ibrahim gum kafuna a ciwu ena wana lau annakum tatawakkalu na Allah haka tawakkul ya ga ya sako kin nugo ya ga sako nan la razaqakum kama yarzuqu tayra ce ta yi azikin nan waye ni ya ta gudu kima son gaciya ba foto wata ruku bi mu gaje bashi ba ku gashe e bogo wale gan wa ya ga sako cika ga wa lutun ya ya yóò lè ka káàdì ó ti yàtọ̀ ó kò ní wàá kí o wọ́n yìí wàá ní o àmẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ òǹdó wù yàrá pé sòkó àwọn àwọn àgbà ló fi dọ́rọ̀ àsòkó ní sámi náà wọ́n ti wọn yóò lè gàn ó ti di kí àrùn ó di déédé à fẹ̀yìntà bòdì mọ́dọ́ náà wọ̀rọ̀ gàbẹ́tì gánibẹ̀ẹ́ fún bẹ́ẹ̀ wọ́rọ̀ àbẹ́tì bẹ́ẹ̀ dówẹ́ ìnáwó ká ní sáà a sai jimman bayan da ya fi kirkile waya da una na mafi ce ci ragaban e, babu ya alkhairi wa rahaban e godo wa kanu lana khashiyin wa isti'ana gan taimako wai ko iyaka na gudu wa iyaka na sayin akwai da ya jibuta akwai magana ya wa taimako gangani da yin wasta'inu billahi wasbiru ya gaje wa taimako da sai ci da mai lakure ji wallahu almusta'ana la ma tasifun sai ki gaje taimako a daga yin zasta anta fasta'in billah wa ga wa taimako wa taimako da sai amma an gode wa taimako bai da wa ya za na dango na wa biyu na mai ji nan gole na bi shirka ne na ga da wanda wani alal birri wa taqwa abu jimi taimako ọba makoni lagbore jimi taimako wala mashin na owó tí a ní da ogushen nan jimi taimako kaji ọjà mọ́ta ní dagwari jimi taimako tó bó sọpá mi lift da á ci bàkanzan ló dé nígbà ẹ̀jìn àlà ne kó no problem àmọ́ ọwá taimako bẹ̀rẹ̀ àwọn tí náà sọ ní kúgù kẹbọ̀rọ̀ kú dẹ̀dẹ̀ náà ń ci wá etí ẹ̀yẹ ń gbọ́tí ọ̀nà oúnjẹ àǹkẹ̀lẹ̀ tó bá lóró tó jẹ́ ń ci wá àti ìsòkó ne wọ́n lé méjì kí ko mun gane idan zai je da aka yi makoshi kabari musu wani gama waji ko gama waziki ko na su kwalu ga waji to wuce shi a jiki mu a da te siya ya wannan wuyi na ma in ce da ba wuce ji kabarin ga shi yi taimako yau ne yin tardu mai gaya la ya suna wanda ya kuma a wuyi ne yana walau sun nuka mawa ma masa jabu na kuma a gwaduwa wa yau mulki ya mutu ya furu na bi shirkikun wala yi na biyu ka nisa khabir saboda wale su ga ko bai wanzu kiri ya ni ti anatu ga ni ti ga satu ale ti anatu we wa taimako ale ti ga satu wai wa wanzu no ya ale ti anatu ga ale ti ga satu da alaka amele mai ne riguna ale su ga satu we ya gabu wa kan ga so istighasatun dungu isti'anatu amudi pa ta ga ale ti ga satu wa ta gugu shoci kabara yanzu an nuci bona na tiyani ngole yake gasa innan ngala to nawo ade usulubu yake gasa ngole ko kuma di shirka ko ji gane ko ke minan nawo aga rufu jira bawo ki bawo yo aga liliyo tiyani tingo na ma aga bawo gan waje istihalatin bigirin laya ne a tare ga shirka lo nawa ko laji ganewa sai min arabi ya gan wawo tawa wa kiwo gawo fulkasan wani alkasan bai ga alhalifu yi láì ní láwọn ẹbí kí wọn lọ lọ wọn sì mọ láláwọ gan ṣírìkà ganan náà wà. ọwọ́n ní gbọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ àmì ṣáàgùn lọ́mọ kan tàkọ́kọ́ mẹ́rin jà wọn ní

ko ah, wa zabh be yanzu wa ya be ni ce wa le gan yanzu ba duyo fasali li rabbika ji sanda ya ce ce wa haro mo zuyo ko da bugo ya kajija yanzu ya bocha yanzu ya etwa yanzu ya twanja yanzu ya ya na ko ji wale ne mai bata sun ji daidai wa ga zuyo wa su ne ya ce ma ga zuyo su ba su ma ke ya kone shari'a ce da yi nan ne ya shari'a ce da na sun nan an yi sha ta a ya ji ba ji a sunan yi gubayi wa an jari ya fi sha ta ma sunan gini ne ya kone shari'a ke da da yi nan su ji wa ji yawo ko a a wajen da ji wa sha ta kama mini ya kone shari'a ce je daga waje kinan wace wanzu ya na zuku zana jan da ya yaji nan ko zana layya nan ko to mo to ni be shishi wode waji oji o mo fe o ke da shi nan yi ko bishe ko bamba ko tolo lo ko raku ko nan ko fe bi o mo fe gun yo fe ne fi furi ga ni o ji san an je yin kulman harama zina sallah ila ta kai dali ibadu sai ibadu ina rizki a zai gumbu shungaga a gaskiya a biyan goci da gani wa kaya wani ya rauka ya ilu ya sabu ya ilu ya kuskusu ya ilu ya jajjaluti ya zafasa ya ya ya ya yau ne ko a amma na ga kaunan sai ya ga kawai bugo saga saga dabba sun yi zo ko ga dawo su ingo ne ko shirka wani lodon ko mun gane ko mai lashe shi wani ce ga ce ya yi wule mai ba waje mazu ya ba waje mazu ya ba ya gima fari na nga kayi mana na gina ga zuwa sun nuna ngala ga bi ke ngala ga bi sadaka yawe lori nazurin mutum wani je ya tele masa kodanin yufu na bi nazuri waya kafu na yauman kana sharruhu mustatira musulmi ji mumini ga kirki ila emina ga cene ya lushe a mai da wa ga sheba nan amma e cene ce min ba su kuba man nazara an ya hafi Allah fala ya hafi an ga ce mi zon ga su kuba ne in ga le su kuba wa ga riga rika mi anuwa riba da kibe ne ke min yiri yiri zai ba da wani wa annahu subhanahu mawsufun sai ci mada sifa wa musamma sai ci mada sunna bi jami ba wa safa bi na su biyan dole sai ci haji minu ne wasan ba wa bi biyan dole wayi minu ne wa ma wa safa wasan ba wa bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyan dole annabi sallallahu alaihi wasallam ma juya ku ci hayi su ne su kuna min al asma yusna min sunna wanjo wa sifatil ulya bi sifa na jalla wa wasfan hakikiyan sifa ya hakika la majazan ji majaza sai ki da sifa sai ki je ilimi ala lan man khalaqa lan jalita lan muje ilimi huwa latiful khabir sai ce wo kada sami Allah kan latif jalika fi zoji a cika sai ce wo ga yanzu gina dai mun ce da boya wai tiya bubu ga khawlatu bintu salaba sai ci mu biya gwe yadu Allah ya foka iri ne gwe sai ta ci yan gwabu sai ce a bi fa alkiyani waje a rabuka wal malaku saffan saffa sai ce a bi fa yan alkiyani malaika jiman a bema ko sai ci mai gangan wakallam Allah Musa taklima sai ci ganga nan Musa matuka ne gaga sai ci bai fuska kullu man ala ya fayin do ga zo wai buka waju rabi kan ci ake fuska ne ci ci yawa zul jalali wal ikram ba ta yin naji ayi imani ji gangani duyi sai ci mai da sun na wani naji walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai ci da sun naji wani wani ne sun ne ga yi sai ci kulil ullaha a wuzin rahman ayi allah ko ya rahman ayi amma ta rufa laula sumawu alhusna هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يقول اسم نفسه كويس نباته اي ما جنن ده الذي ان الله تفوت اسم اسما مئات الا واحد من اخفاها دخل الجنه يبقى فهمت ابو جورو ابو جورو سوكو دي سنن نيكيتي ان لايكي يغن غن ebo ne da idan mu nga ti tabu ebo yo ga fayin tabo ji me ni dike ya ne ni number 2 dike na ga ya ya so ga ta ja la ta ku zu sinatun wala nun sai ce ta ja sai ci mai lila sai ci ge ja kuma dai manta la iya lid wala ni na sai ci wa ma kana rabbuka nasiya sai ciwe wani bata sai ci ubwa wa ma masana min lugu ko sai bugo bata yin naji sai ci make jinya mata haza Allah sahibatan wala walada sai ci lagwa su zamu ci ga yin yi a ta ba dan kiyo ko ya bugu wa ne da ne fata imajinan bi yan nan sa alquran da sunan aka suna ba isbatu na ba isbatu na nga ya na wudi kiyo unye ya na wa sun ci bo no kiyo o su sun ci bo e bugu da zubu shi mu ga bayani ya tawi duwa ga to ko da je mu to ko da je ka to ko ji kaza ndo le ga iri na na wudi kiya wa da aqida ahlus sunnati wal jamaa ba fahimta aqida bidiyaji ngai nono ngoto ga na jin gabi a rakin su ne su ci da sifat su ci hakiku ya wuji majaza ya gwada mutazila ji ga sha mutazila aji ga shayara ji a ga ne su ga wuce majiya wuji daidai alkaulu batilu ji bi kai especially babin asma'u wa wa ci eh ya na ya duga gan alágbàlá kan tá ti gan á ti wúyà mẹ́ta wa minu minu ba istiwa wa larshi istiwa wa ce ta cin al'arshi bo ai bi mana wa alaihi bi zatihi sallatu na ce ci ta cin tu ya al'arshi wa bi zati na bila kai mai kin na kai yi na wala tashbi imalu da yana ndo mini tu shi ba wala tamthil imalu satatwa biyan da shi ko wala ta'til iman ya bai ji imani duniya kama kala kala kin na sallatu alaihi rahmanu ala al'arshi tawa sai cikin ramani waji dai ta tiya gogo ta tiya alif ne ga a sai ya ga hakan allahu ta tiya wal qairu ta tiya ta ali duyo ya khafu na rabbahum min fawqihi eh to da ya ce ta daga ya ci tabu a amintum man fis samaya sifa bikum la zai man fis samaya Allah ثم استوى على zai الرحمن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش sabago ai ma jiran daga ne ne yin shi da ne shi ga ayin Allah ba ka gwadon qalat ga huwa fi sama to da sama ga man ga anta rasulullah ebe gwa ma ji da ganne ebe ga ka kwana fiti gwa umadan kin gwa umadan gwa lo gwa umadan gwa tu gwa umadan kudu gwa umadan amma gwa umadan gabas gwa umadan bando gwa umadan madabu wani nno to ne mu ko ji ta kan ji a tuwa ban kwa ne she gwa she ibrahim gwa yóò lé wọlé yẹ gan bóyá sọ̀kọ́ mi tún tún táwọn ẹ̀wà jẹ́ náà ń jẹ gan ẹ̀ bàdó á ní so ai eh, naga aqida ahlus sunnati wal jama'a insha Allah ta'ala a duk continue banin gida na kai ma maliki ma bayani jin ga soko da sama wa kem na fi maliki akin baba a ce ga soko da ba doro na media imam malik ga hadisi wa malum wal kayfu majun wal iman bi wajib wa su'alu alu bid'a so e ge e woji ge tie kai fi ga bid'a wuji ga yin babu so ko don ga bid'a wajib ga babu so ko don ne sunna ayna allah huwa fi sama allah wa qala shi ma wuji shi islamai ibn qayyim qalu lil ali gafari an imam zabi ko muftasar al-ulum albani ko alhamawiya hamawiya ibn taymiya ko kitabul azuma ya bu shi ba ta littafi ne jiwo ji bayani ya ce kibo sai ci waje ta ce al'ada shi sai ci ɗaya ga sako da bandon da kwa sako mai da yi ne ne ji bandoro ne sako mai wai da bandoro ya gane sako mai da bandoro ya ne ya halittun jo wallahu wa annahu subhana yi ga sai ci na halitta ta na mawsufun eji sako wa musamma yi sunan waji gane wani ku wallawa ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa astar astaghfiruka wa atubu